This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta na'urar kwamfuta ko kuma iPad. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da sahabu Imam Ali, kuma a halin yanzu zai karanto kanin labarai. Mayakan kungiyar Boko Haram sun kama akalla mutane 60 da ma yara a Kamaru a wani hari da suka kai bayan da suka tsallaka daga Najeriya jiya Lahadi. ana ci gaba da zaman ɗara a galibin ƙasashen tura yayin da jami'an tsaro suke ci gaba da farautar madugun waɗanda ke shirin kai hari a ƙasar belgium ƙungiyar hezbollah kuma tana zargin cewa a wani hari da isra'ila ta kai ta kashe mata mayakan sa kanta shida ciki har da kumanda ɗaya to kanin labarin kenan ya tabbata ya tsaya ya kasa ya raka ya tsare janar muhammadu buhari dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc da gwamnan jihar nasarawa tanko almakura muna da ƙarin bayani bayan kun gama shan labaran duniya haka kuma muna da rahoto akan naɗa sarkin agaye alhaji yusuf nuhu da ƙoƙarin da 'yan ƙungiyar boko haram suka yi na sake mamaye garin gombe a jihar adamawa kuma kamar kowace ranar litinin ibrahim alfa'ame zai gabatar da ciki da gaskiya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jama'a ƙasar Kamaru sun ba da labarin cewa mayakan Boko Haram sun kama akalla mutane 60 a wani harin da suka kai bayan da suka tsallaka daga Najeriya. Jama'a suka ce an kashe mutane masu yawa waɗanda suka yi ƙoƙarin tare maharan suka kuma ƙona gidaje kimanin 80. Ministan yada labaran ƙasar Isa Ciroma Bakari ya kira maharan da cewa ba mutane ne da ba su da imani kuma ba su da mutunta dokoki kuma ba abin da ke hana su kisa. sace mutanen wadda ya hada da yara ya zo ne kwana ɗaya bayan da ƙasar chad ta tura dubban sojojinta zuwa kamaru domin su taimaka ƙasar ta yaƙi boko haram ƙungiyar mayakan da take igirarin musulunci da shugabannin afirka suka ce cikin hanzari tana zama babbar barazana a yankin baki ɗaya ƙungiyar tana kama ƙasa akan iyakokin najeriya da chadi a baya bayan nan ƙungiyar ta kama baga da ke kusa da tafkin chadi tare da halaka mazauna yankin masu yawan gaske a halin da ake ce kuma yan bindigan da ake kyauta zaton yan boko haram ne sun kai hari kan garin gombi inda mazauna garin suka ce an yi musaruta tsakanin maharan da jami'an tsaro da aka girki a garin tun bayan da suka kai hari a yankin cikin watannin baya kakakin gwamnan jihar adam kakakin gwamna bala james gilari na jihar adamawa pp elisha wadda ya tabbatar wa sashen hausa cewa an kai harin ya ce gwamnan ya tabbatar al'ummar yankin cewa hukumomi suna ɗaukar matakai da suka waje ba domin sake maido da doka da oda a yankin Jiya Lahadi an ci gaba da zaman ɗaɗɗar a galibin ƙasashen Turai a yayin da jami'an tsaro suke cikin shirin ko ta kwana a daidai lokacin da ministan shari'a na Belgium Cohen gains ya ce har yanzu ba a kama mutumin da ake zargi da zama madugun shirin hare-haren da aka wargaza a makon jiya ba. Minista coen gains ya gaya wa wani gidan talabijin na ƙasar cewa mutumin da ake zargi baya cikin mutane hudun da aka kama a girka ƙasar da ake tsammanin ya je. duk da haka masu gabatar da kara a kasar belgium suna shirin neman hukumomin girka su mika musu ɗaya daga cikin mutanen da aka kama dangane da harin ta'addancin da suka so kaiwa a belgium wanda ya ci tura kafofin yada labarai a ƙasar sun ambaci wanda ake zargin mai suna abdulhamid abud dan shekara 27 da haihuwa na asalin ƙasar morocco da hukumomi suke zargi da zama shugaban wasu masu tsatsauran ra'ayin islama a wani gari da ake kira Bavias da ke gabashin kasar. Hukumomi a Belgium sun ce bangaren yana shirin kaddamar da hare-hare a kan cibiyoyin 'yan sanda, kamun nan ne jami'an tsaro suka kai masa samame a inda suka ɓoye a ranar Alhamis suka kashe mutane biyu a musayar wutar da suka yi. A halin da ake ciki kuma hukumomi a Faransa sun ce 'yan uwan nan biyu da suka jagorancin harin da aka kai kan wata mujallar barkwanci a birnin Paris an yi jana'izar su cikin sirri Ƙungiyar Hezbollah mai cibiya a Lebanon ta ba da labarin cewa wani harin da Isra'ila ta kai da jiragen yaƙi a tuddan golan a ɓangaren da Siriya take da iko a kai ya halaka mata mayakan ta shida ciki har da wani babban kwamanda da ɗan wani tsohon hafsan mayakan ƙungiyar da aka yi wa kisan gilla. rundunar sojojin isra'ila ta ta ce komai akan zargin amma wata majiyar sojan kasar ta tabbatar kafofin yada labarai na kasashen yammacin duniya da na kasar ɗaya daga cikin majiyoyin ya ce isra'ila ta auna farmakin ne ta sama kan wasu 'yan ta'adda daga kungiyar hezbollah waɗanda suke shirin kai wa isra'ila hari majiyar ta ce wani jirgin yakin isra'ila mai saukar ungulu ya harba makamai masu linzami biyu kusa da wani wuri da ake kira kunitra kusa da kan iyakar ɓangaren tuddan na golan da siriya take da iko da shi da kuma sashen da isra'ila ke mamaya ƙungiyar hezbollah ta ce ɗaya daga cikin mayakanta shida da isra'ila ta kashe sunansa muhammad isa wadda kwamanda ne mai kula da matakan soji da ƙungiyar take ɗauka a ƙasashen siriya da iraki ha kuma an kashe jihad mugniya da wani hafsan sojinta wato ɗan wani hafsan sojinta iman mugniya wadda ake zargin isra'ila ta halaka shi a wani harin bam cikin mota a siriya shekara ta 2008 To daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuke shan waɗannan labaran. Rahotannin da ke fitowa daga Rasha sun ce shugaban ƙasar Ukraine Petro Poroshenko ya yi watsi da wani tayin shirin samun zaman lafiya da shugaban Rasha Vladimir Putin ya aika masa cikin wata wasiƙa. kamar dai da kafofin yada labaru na rasha suka faɗa shirin ya buƙaci sojojin ukraine da na 'yan tawaye da duka su janye kayayyakin yaƙi zuwa wuraren da aka amince da su a cikin yarjejeniyar da aka kulla a watan satumba amma wani kakakin shugaba putin ya ce mr poroshenko ya yi watsi da tan ya koma ga kai farmaki shugaban na ukraine bai mai da martani kan wannan zargin ba wanda a jiya lahadi ya yi jawabi ga dubbakan 'yan kasar waɗanda suka yi mace a birnin kiev sun yi gangamin ne domin karrama 'yan kasar goma sha uku waɗanda suka halaka a sakamakon wani harin bam da ya afkawa motar bus ɗin da suke ciki a kusa da garin volonakwa mai tazara kilomita 60 daga birnin donetsk daga ƙarshe ƙasar mali ta ayyana cewa ƙasar ta rabu da cutar ebola kwata-kwata ministan kiwon lafiyan ƙasar usman kone wanda ya bayyana haka jiya lahadi ya ce ƙasar ta yi kwanaki biyu babu mutum ɗaya da aka ji a kamu da cutar tsawon lokaci da hukumar kiwon lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da ake kira who ta bayar na ayyana ƙasa da rabuwa da annoba a sabon rahoton da hukumar ta ba ta ce mali ta ɗauki matakai cikin gaggawa na shawo kan cutar lokacin da aka samu rahoton mutuniya ta farko wata yar shekaru biyu da haihuwa wacce ta kamu da cutar da ta zo kasar daga gini cikin watan oktoban bara a cikin makon jiya ma hukumar ta who cikin wani rahoto da ta ba ta nuna cewa kowa kasashen nan uku wato gini da liberia da saliyo inda cutar ta fi tsanani yanzu akwai alamun ta fara lafawa. labaran duniya kenan kuka gama je. Nan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Janar Muhammadu Buhari ya yakin neman zaɓe a jihohin Plateau da Nasarawa kamar yadda Zainab Babaji ta aiko da rahoto. A taron gangamin fafutukar neman zaɓe da ya gudanar a jihohin Plateau da Nasarawa, Janar Buhari ya nana ta cewa yadda Allah idan muka zo daga talatin ga watan biyar da wannan shekara. Allah ya za mu kai ka. Za mu ya ka ƙoƙarin mu tabbata an zanna lafiya tun daga barno har dagare Tun daga Akwa iban har Sokoto. Tun daga Jaura har Port Harcourt. Saboda haka ku kasa ku tsare ku yaka ku jira cewa wajen aiki za mu ƙarfafa noma da noma da kuma tonar ma'adinai wannan zai ba mutane aiki da sauri sannan idan muka hana karamshin balans ɗin da aka samu za a gyara makarantu da asibitoci a kuma taimakawa masu ƙananan sana'o'i don su ƙarfafa. Dan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar APC kenan janar Muhammadu Buhari. Shi ma mai masaukin baƙi gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya buƙaci jama'a su fito kwansu da kwarkwatansu don zaben APC. To, nasarar mu ina ga irin himman da muka yi lokacin zaɓe. Duk wanda ya je wurin zaɓe ya tabbata ya tsaya ya kasa ya raka ya tsare ya tabbatar abc ta yi nasara ina son gode muku da karshe za mu tabbatar da cewa mun kyautata rayuwanku kuma mun tabbatar da mun sa shimfiɗan zaman lafiya na kyakkyawan zaman lafiya da ƙauna da soyayya da cigaba. Gwamnan jihar Nasarawa kenan Umaru Tanko Almakura, Zainab Babaji, murya Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. Mun gode Zainab. Daga can jihar Naja kuma Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoton rantsuwar kama aikin sarkin agaye Alhaji Yusuf Nuhu. Ai. Ai Alhaji Yusuf Nuhu, do solemnly swear, do solemnly swear, Sabon sarkin agaye kenan a jihar Naija Najeriya Alhaji Yusuf Nuhu yake rantsuwar kama aiki a matsayin sarkin agayan a lokacin da yake karɓar sandar mulki a jiya Asabar. A shekarar da ta gabata ne dai Alhaji Yusuf Nuhu ya zama sarkin agaye na goma sha uku a lokacin da masu zaben sarki a masarautar suka zaɓe shi bayan mutuwar tsohon sarkin agayan Alhaji Muhammadu Kudu na uku. A lokacin da yake jawabi gwamna ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger bayan ya taya sabon sarkin murna ya taɓo maganar babban zaben ƙasa ne da ake dab da gudanarwa a Najeriya. At this juncture, let me take the opportunity to underscore the fact that the traditional leaders in our country have exceedingly crucial roles to play in ensuring that the February general elections are peacefully held Ya ce a wannan gaba bari in yi amfani da wannan dama in bayyana sarakunan gargajiya a ƙasar nan a matsayin suna da rawar takawa wajen ganin an yi wannan zaɓe na watan gobe lafiya ba tare da wata matsala ba. Shi ma dai sabon sarkin na agayi Alhaji Yusuf Nuhu a cikin jawabinsa ya mai da hankali ne ga batun babban zaben mai zuwa. I seek this opportunity to call on politicians and their supporters to fear God and play the game by the rules so that elections can be free, fair and credible. Ya ce zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan siyasa da magoya bayansu da su ji tsoron Allah su bi dokokin ƙasa domin tabbatar da ganin an yi zaben cikin adalci ta yadda zai zama karɓaɓɓe. Dubban jama'a ne dai suka halarci wannan biki daga ciki da wajen Najeriya a ciki hadda mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'adu Abubakar. Makaɗan sarauta ma sun ƙayatar a wajen wannan taro. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Mun gode Mustapha, kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin ku ji rahoto akan ƙoƙarin da 'yan Boko Haram suka yi na sake mamaye garin Gombe, a saurari wannan saƙo. Wai mai janar Buhari ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'ummarsu. Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all concerned. Both... Na haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi anan to me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mu maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai ce ya mu taimana mu barge na da sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Haka ne, jiya da wajajen mangariba 'yan kungiyar Boko Haram suka kokarin sake mamaye Gombe a jihar Adamawa. Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya zanta da wani mazaunin garin kamar haka. Zambi an karbe ta da magarban. Bayan ce akwai jami'an tsaro suna ta fafata da su ba? Wai ina suna nan a cikin gari yaro? To yanzu wani hali kuke ciki? Wai to muna nan da ya kwakwanta a gida. Jihar da da eh, jami'an tsaro a cikin gwamnatin ba eh, suna nan sa tun 6 pm suka shiga ba kuma ba jami'an tsaro ne a garin akwai jami'an tsaro suna tare da jami'an tsaro ana tare suna suna kokari su shiga ciki ne akwai bangare wanda sun ga sun shiga din an ce sun shigo akwai wani gari tsakanin garkida da gombe ana ce ko dangwala ne tsakanin garkida da gombe sun shigo da can ko ta ina da suka fito ta baya bayan gombe abin da su nan cikin jejin nan suka bi tsakiya haka suka zo suka shiga baya a tsakiya suka shiga ta gombe ta hanyar garkiya. Ba da labarin ko sun kashe wasu. A'a yanzu yanzu din muna kokari muna tuntuba ne kawo yanzu dai hukumomin tsaro a jihar adama ba su yi karin haske ba game da wannan sabon harin da aka yi yayin da kuma gwamnatin jihar ta buƙaci jama'a da su kwantar da hankulansu mr Pipe elisha da ke zama kakakin gwamnan jihar mr balajan gilari ya yi karin haske game da halin da ake ciki yanzu bisa ga rahon da aka samu Shi ne ga abin da yake faruwa amma shi sakataren gwamnati ya riga ya magana da jami'an tsaro ya yi magana da kwamishinan 'yan sanda ya yi magana da brigade commander ya magana da sauran jami'an tsaro na nan kuma sun riga sun bashi tabbaci akan cewa duk matakan da ya kamata na ɗauka don ga an kawo karshen wannan abun da hanzari abin da za a shi ne ya kwantar da hankali kada a ji tsoro kuma kada a da hankali wannan abu haka ne ba sabon abu ba ne an same shi a wasu joyi kamar na yobe kuma da na borno kuma soja a take sun ɗauki matakin da ya kamata wannan da yana zuwa ne yayin da al'ummar karamar hukumar hon ɗaya daga cikin yankunan da aka kwato daga hannun mayakan boko haram ke kokawa game da halin kuncin da suke ciki inda suka bukaci da a kai musu tallafi dr aliyu idihon tsohon ministan kiwon lafiya da kuma harkokin kasashen waje dan asalin yankin ne na cikin waɗanda suka fara kai nasu taimakon a sake gaya ma al'umma kowaye ina suke a tsaya da addu'a a tsaya da addu'a Allah ya yaye mana wannan fitinan bayan haka mutane su sake sa lura da abin da yake faruwa a gari wanda aka gani ba a fahimta ba san abin da yake kai ba a kira hukuma a gaggauce ta yi bincike a san me ake tafiya ibrahim abdulaziz sashin hausa na mara amurka daga yola a najeriya mun gode ibrahim kuma allah ya kyauta ma sauraro yanzu kuma sai a gyara zama a saurari ciki da gaskiya Jama'a assalamu alaikum. Makonni biyu da suka shige mun ji ta bakin mahaifin wata yarinya da wasu mutane biyu Alhaji Dahiru mai tumatir da wani abokinsa mai suna Inyas suka yi mata fyaɗe na tsawon kwana da kwanaki kamar yadda ta yi zargi bayan da suka sace ta ƙarfi da yaji suka ɓoye ta a cikin gidajensu a garin Isa da ke jihar Sokoto. To a bayan da mahaifinta ya zargin cewa wannan batun ya makale a ofishin CID na jihar Sokoto, mukaddashin kwamishinan 'yan sanda mai kula da ofishin CID a jihar Danjuma Muhammad Lawal ya zo ya yi mana bayanin cewar su kam sun gama bincike kuma sun mika ga ofishin Attorney General na jihar Sokoto, wanda shi kaɗai ne yake da ikon ya ce a ci gaba a kai wannan batu a gaban kotu ko kuma a watsar da batun baki ɗaya saboda babu tushe a cikinsa. To alhamdulillahi a cikin makon da ya shige ɗin sai ga bayani ya fito daga ofishin attorney general zuwa ga 'yan sanda cewar su bi kadin wannan batun domin kuwa akwai kwakwarin shaidar da za ta sa a gabatar da wannan batu a gaban kotun. To sai dai kuma wata babbar magana ta sake kunno kai cikin wannan batu. Wannan ko yana da nasaba da wasu abubuwa ne da aka ce likitan da aka sa ya duba wannan yarinya da aka yi fyaɗe ya gano. Za mu yi wannan batun bayan mun ji ta bakin kwamishinan 'yan sandan jihar Sokoto a kai. Idan an tuna, 'yan sanda dai sun ba da belin waɗannan mutane guda biyu Alhaji Ɗahiru mai tumatir da abokin Sanyas. Kuma a ƙarƙashin dokokin ƙasa ba a bayar da belin mutumin da aka tuhuma da yin fyaɗe ko kuma kisan kai. To me yasa 'yan sandan suka bayar da belin waɗannan mutanen tun farko? Murtala Faruk ya yi wannan magana da kuma inda aka kwana kan wannan batu baki ɗayansa da kwamishinan 'yan sandan jihar Sokoto. To a ran kaɗe akwai wasu rahotanni da ke cewa can ita ma'aikatar shari'a ta jiha ta ba ku dama na ci gaba da gurfanar da wannan shari'ar a gaban kotu. Ya zuwa yanzu me ake ciki ran kaɗe? Eh ba shakka sun kawo mana advice akan cewa a kai su biyu din na ake su kotu. Kuma wannan advice ɗin ya zo mana ran juma'a. to juma'a a kawo wato ran litinin kotu suka fara yaji saboda haka da an fara aiki a kotu nan take za mu kai su kotu amma yanzu haka ba amfanin ko da an kama su ba, ba, mu da dama mu kai su kotun da yake babu aiki da an fara za mu kai su insha Allah raka ɗaya me yasa tun farko aka ba da su beli ganin cewa irin wannan wannan karar ba a cika bada belin waɗanda ake zargi ba a because da lokacin da wannan kes ya fara isa can isa sun ba su beli da aka kawo su nan muka tsare su su ɗin ma bayan da shi accid ya duba case ɗin ya gan cewa babu a clear case a lokacin gare shi ba ba da doctor's advice ba tukuna shi yasa ya ce a ba da beli kahin a kawo advice na likita shi yasa muka ba da beli ɗinsa inda lokacin da aka kawo ƙarar nan nan don irin wannan karan da an kawo nan take zuwa asibiti muke yi da an ba da report nan take daga cikin sa sai kotu amma wannan akwai lokaci an ba da lokaci shi yasa muka ce ya ci gaba da bela ɗinsa sai mun samu report abinda report ya ce shi kenan kuma a ah, report ɗin lokacin da aka kama report Dakta ya nuna cewa ita yarinyar ba farkon saninta da miji ba kenan ya nuna cewa ita yarinyar dama ta riga ta zama mace wato saboda haka ba zai iya ya faɗi ko lalle wa'annan a lokacin nan sun amfani da ita ko ba su yi ba amma definitely yarinyar ta riga ta zama mace ta san namiji already to raka dai yanzu kenan me kuke jira kuma menene mataki na gaba a yanzu shi ofishin commissioner shari'a ya ce lallai a gabatar da su ga kotu don tuhumar da ake musu akan wannan dan. to mu kuma muna jira da an fara aiki don an kowa ya san cewa a kotu yanzu ko ina ana yajin aiki da an fara an janye wannan yajin aiki nan take immediately za mu kai su kotu kun yi bayani ga shi mahaifin yarinyar da yake kara da komi akan wannan da su kuma waɗanda watakila ake tuhumar a lokacin da za mu kai su kotu in yayi za mu kira shi mu faɗa masa cewa to rana kaza fa za mu je kotu don har war haka shi a shi iyayen yarinya ɗin. ba mu sake haɗu da shi ba tukuna bai sake zuwa nan ba tukuna amma lokacin yayin da za a kai shi kotu definitely za a faɗa musu. To abinda kwamishinan 'yan sandan na jihar Sokoto yake faɗa shine cewa a rahoton da likita ya miƙa musu ya ce wannan yarinyar ta zamo mace tun kafin lokacin da ake zargin an yi mata wannan fyaɗe. Ma'ana dai ita ce ba wannan ne karon farko da a cewar likitan take saduwa da namiji ba. To amma dokar fyaɗe da kuma fassarar fyaɗe ba su tanadi cewar sai budurwa ce ko yarinya wadda bata taba sanin namiji ake yi wa fyaɗe ba duk macen da aka sadu da ita da ƙarfi ba da son ranta ba an yi mata fyaɗe abinda doka ta faɗi kenan kamar yadda lauya barista ɗan lami alhaji washishi ya yi mana bayani to na farko dai shine game da batun belin da aka bada beli dai akan bada ne idan ɗan sanda ko kuma 'yan sanda sun kama mutum sai a ba da beli a samu mutum wanda zai zo ya tsaya masa cewa ranar da ake neman sa sai ya a gurfanar da shi to tun da ba a gama bincike ba abin da ya kamata a yi idan har ba a gama bincike ba ba a sakin shi mai laifin a bashi beli mai yiwuwa ya zo ya gudu ya tsere zuwa wani kasa inda ba za a gano shi ba kuma za ka abin kuma ya zo karshen wannan shirin kenan to kamata ya ce a rike shi a ajiye shi sai bayan an gama bincike na biyu kuma shine game da batun rahoton na shi likita na cewa likita bai kawo rahoto game da batun ko an sadu da ita ko kuma ba a sadu ba shi rahoton na likita kotu tana amfani da ita sosai wurin shari'a game da batun fyaɗe na uku kuma shine game da batun wai na wannan ba shine farkon lokacin da aka fara saduwa da ita ba wannan ba hujja bane a wurin doka domin dokan da muke amfani da ita nan arewa wanda ake kira penal code ta zayyana sharuɗa ko kuwa abubuwa da dama wanda aka iya kama namiji da duk ya sadu da mace wanda ba da son ranta ba to ko a ce wannan ba shine na farko ba wannan ba hujja ba ne abin da dai doka ta sani shine cewa namiji ya sadu da ita ba da son ranta ba ko kuma inda ma ta ba da kai ko ta yadda amma dan shi namijin nan ya tura tsoro a zuciyarta ko ya nuna mata wuka ko kuma wani makami cewa in bata ba da kai ba shi zai ji mata ko kuma zai kashe ta to kaga idan ta bada kai lokacin ba da son ranta ba ne wannan ma in wani namiji har ya mata haka shi ma ya yi mata fyaɗe ko kuma yariyan da aka sadu da ita shekarunta ya gaza goma sha hudu ko ta ba da kai ko ba da son ranta ba wannan ba a cewa an sadu da ita kan halal wannan ya zama Kuma ita wannan yarinya da ake magana a kai shekarunta na haihuwa goma sha uku ne. Goma sha uku yanzu na haka ko ta ba da ko da constant nata ko da son ranta ko ba son ranta abin da doka ce a yi mata fyaɗe. To yanzu da abin da ya kamata su su yi su koma ga likita idan suka samu ƙwararre shi zai gane ko dole za a wani da wannan rahoto a gaban shari'a idan an fara shari'a kai. Barista Ɗanlami Alhaji wuce shi kuma idan masu sauraro sun tuna kuma idan ana biye da mu ga abin da dai ita wannan yarinyar ta faɗa wa 'yan sanda da kuma VOA lokacin da Murtala ya tattauna da ita. Alhaji Dahiru mai tumatur. Ya gana zan zamuciya sai ya ce min ki taho ki kai ma inna ku tumatur. Sai ya ce in diba bakin ƙofa na na diba bakin ƙofa ban gane ba sai ya ce in wuce can wajen TV in ɗauko yana na in kai mata. Ko da na ɗauko in kai na ta in ɗauko 'yan kai mata ko da ya bi ni sai sa hijabi na rufe min baki. sai ce kura ma ba tumatur ne zamba ke kura ma na daɗe ina maimaren ke wallahi dandan da aboki na in yas ba mu samu ba sai yanzu gashi Allah ya kawo mu sai sai ya cire min kaya ko da ya cire min kaya sai can dare ya kware kwana ɗaya kwana biyu ran na uku sai ya kira anga in yes sai ce ta ga ta wadda mun yi mun kai marmarin bida ba mu samu sai yanzu gashi Allah ya kawo kwamishinan yan sanda da ya zo da mun ka zo yarinya ya ce yarinya ta tashi ta yi bayani yarinya ta tashi ta yi bayani ya ce masu abin da yarinya ta faɗi gaskiya ne suka ce i gaskiya ne ya ce yan tsilan uwar da kun kare na mutane inda ba ku sa ta ɗakin ku ba a ta ta san da waɗanga abu sannan ya kiran CIB ɗin ga da sun kai bincike nan su tahi can isa su komo bincike sun ka taho wurin bincike da sun kai bincike duk abubuwan da ya riga ta faɗi sun ka gani da ɗakunan da sun ka sata duk sun ka gani sannan an ka ɗauki katifa esbit tana ga kwamishinan 'yan sanda. Masu sauraro a kasance da mu a mako mai zuwa. To masu sauraro kafin ku ji takaitattun labarai ga wannan. To, mala mana aikin gabar a Kamaru jami'an kasar sun bada labarin cewa mayakan Boko Haram sun kama kalla mutane 60 a wani harin da suka kai bayan da suka tsallaka daga Najeriya. Jami'an suka ce an kashe mutane masu yawa waɗanda suka yi kokarin tare maharan sa kuma kona gidaje kimanin 80 kurmus. Ana ci gaba da zaman ɗara a galibin ƙasashen Turai jiya Lahadi a yayin da jami'an tsaro suke cikin shirin ko ta kwana a daidai lokacin da ministan shari'a na Belgium har ya ce har yanzu ba a kama mutumin da ake zargi da zama madugun shirin hare-haren da aka wargaza a makon jiyan ba. To ma sauraro sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu. In line with Section 6, clause a bisa tanadin dokar man fetur sashi na shida shaɗara ta ɗaya hakkina ne a matsayina na ministar man fetur na sanar da samun ragin farashin litar mai da naira goma Ministan mai ta Najeriya ke bayanin cewa an rage farashin mai a kasance da mu an jima karfe 8 na safe a agogon Najeriya domin jin ƙarin bayani. To amma kafin mu sallama ga gaiso aziya zuwa ga Malam Aliyu Datti Amina a saboda rasuwar ɗansa Abdulaziz Aliyu Datti. Allah ya gafarta masa mu kuma Allah shi kyautata mu ƙarshen. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.